jalla mafi girma gyara jalla mafi girma jalla mafi girma Allah mai kowa mai komai jalla mafi girma sarkin daraja Allah kai tira ga ma'aikiya tare ke dadi gidajen duniya kun san mai zama da ma'aiki tare duniya dadi gidajen duniya kun san mai zama da ma'aiki ba Allah ka mai mulki da abun mulka cika ne zan ma annabi ban tsaro su da wasa ba Allah mai kowa mai komai girma mana shakira da baiwa sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aikina da duniya daɗi daɗi duniya kun san bai zama da ma'aiki bai zama da ma'aiki ba Allah ƙara salatinka gumma hamudu uban bauta. Ɗan na ki sha darajoji mai kura kowa gwai kyauta. Alihi in ta da sabai na sauko sa a waƙata. Rijalali ina gode ma tunda ban ji wani ba. Allah bai kowa sai kuwa jalla mafi girma kai salati ga maulana cikin daraja Allah kai tsira ga ma'aikina duniya daɗi jin daɗin duniya kun san mai zama da ma'aiki ba Allah ma gayya baba ka duba kala ajali ka kara mun daular da mace cina. Ko ina na numfasa in jijirin jirin da a kirjina, dar abin ayabawa na zan ba zai kai ma aiki ba. Allah mai kowa mai komai tallama fi girma, tallama eh, fi daraja, Allah kai tsira ga ma'a. duniya daɗi a daɗin duniya kun san bai zama da ma'aiki ba ya uban halittu ka sani rasulun silar bayi sallama nake maka sarki alƙadarin kubutar bayi Mustafa amsa mun ni a yaban ka banda silar sanyi wanda ya zo maka sarki ba zai kwanda takanci ba kai kaɗai ne abin duba sai da isar ka ake tsira mai iya wa halitta annabi shi ya iya ta yake gyara ɗaba ɗaba sha gyara mai matsayin ka saman saura hadarin shiriya banga kamar sa rasula a tausaiwa Rika mu gani gani ƙaran jallar mafi girma ƙaran jallar mafi girma sarkin jarraba Allah kai ga duniya daɗin duniya na son bai zama da ma'aikina daɗin lahira na son bai zama da tattalin kuwa martaba cika karfi shi ya cika ya mai kuwa kafiya isar girma wa aka kai shi saman kowa duk isa kwatance ce banga kamar ta ma'aiki ba ko raka magani yara ban yi batunsa da wasa ba zucika ta kalamai na ba zan yi wa wani ne ba shi kaɗai zan wa bege ban yi kama da ragewa ba komai na kaso a sansa ba zai kai na ma'aiki ba